Bismillahir Rahmanir Sakaci kashi da goma sha biyu. Shakar da ya ji ne ta kai mashi ta haddasa mashi ɗaukewar numfashinsa na wucin gadi. Daga shi aka yi kafafai shi da wuntsila a sama tamkar yadda fanka ke sheƙa gudu haka aka rinka juya anwar a sararin samaniya. Tuma aka wullo shi ƙasa. Ilayarin jikin shi kyar yake ko motsi ma ya kasa daga inda yake na siffar anwace ta fara matsuwa inda yake cikin mugun kama. sai dai kafin ta ƙara so ta ɓace bat daga nan kuma bai ƙara sanin inda kanshi yake ba mutanen da ke gifta ne suka lura da anwar da ke zaune bisa kujera ya kakkafe baki da hancinsa jini ya fara zuba likitoci aka nemo babu ɓata lokaci suka fara ba shi taimakon gaugawa ano kuwa anwa kuwa likita ne ya shigo ɗakin domin duba yadda kuma jikinta yake abin mamaki babu ita saman gadon kuma babu anwar juyar da juyawar da zai yi ne ganin anwa ya yi a kwance duk kumfa ya bushe mata a baki idanunta har sun rufe telefon ya ɗauka tare da kuma kira abokan aikin shi babu ɓata lokaci suka zauna suka canja mata ɗaki nan suka haɗe ta da anwar abin da ya fi ɗaga masa hankali da matuƙar ba su kuma ba mamaki shine yanda dukkan alamansu sun nuna allurar guba aka yi masu aka mata amma kuma ga ta raye ba ta mutu ba jigata kaɗai ta yi cctv din duk da ke cikin asibitin sun bincike ta amma ko basu ga wani wanda suke tunanin ya aikata wannan laifin ba ruwan da ake tsala ne ya cek face kuma AAP da ake yi rike take da din tana kuma kwarara kururuwa mai firgitar da ruhin bil adama ga dai biya kafe a jikin din din an rasa ta yanda za a ɗauke ta domin kuma domin da ganin kibiyar 'yar saƙo ce kuka su dina suke yi ganin yayansu kwance bai motsi ga jini kuma tamkar an yanka karamar dabba me yasa me yasa din sai da nace kar ka fito kar ka fito amma kuma ka fito tabbas in ka mutu ni ma za ni bi ka na yi shakuwar da ba za ni iya rabuwa da kai ba sai dai mutuwa ka tashi ta kashe magana cikin tsawa mu cire kibiyar nan daga jikin shi domin da ganinta yar aike ce in muka bar ta jikin shi tabbas gubar jikinta za ta za ta ƙarasar da jikin shi ina tunanin mun rasa din domin wannan kibiyar ko jikin aljani ta ratsa sai ya mutu bare kuma bil adama bai mutu ba kuma ba sai taba mutuwa ba ka daina cewa din ya mutu hawayen tausayin matar tashi ne ya ji sun kuma wanke mashi domin ya san din ya jima da mutuwa yaya ka tashi kai ne kadai muke kalla mu ji daɗi ba mu da kowa sai kai in ka mutu mu ma mutuwa zamu ko maraya ya fi mu jin daɗin wannan rayuwar ma mahaifanmu sun watsar da rayuwarmu ba su damu da mu ba yaya ka tashi cewar dina ɗin suna kuma ƙara ƙanƙame jikin iyayen nasu kuka suke an mai rarrashin wani kibiyar da ke nutse a cikin dindin ne ta sa hannu da nufin ta fisge ta gamtaji an riƙe mata hannu kada ki ce za ki cire mashi ita domin yin haka babban hatsari ne ga rayuwar shi cewar fawaza hawaye na bin fuskar ta din ta ajiye gefe ɗin, tare da yin kukan kura ta rarrafa fawaza suka yi sama ki faɗa mani me kike nema ta tare da din da kike farautar rayuwar shi cewar muzgira ne a matukar fusace tare da shaƙe wuyan fawaza fauza fawaza kau ta fara fita idanun idanunta sun farfito waje da ƙyar ta fara magana a galabaice ki kashe ni daidai yake da ƙarasa kashe din rikitaccen al'amari mai sarƙaƙiya shine da baibai da rayuwarmu da din kin san kuwa akwai jini da nake gudana da jini na da yake gudana a jikin din ban ce lallai ki amince da ni ba amma za ki iya kashe ni sai dai ki sani kashe ni daidai yake da ƙarasa kashe din da ke tsakanin mutuwa da rayuwa ta ƙarasa maganar a kuma a galabaice ƙarya kike ya ke mai dariya sai da na hana din tarayya da ke amma kuma ya ƙi jin magana ta yau ga shi kina neman rayuwar shi wurgar da fawaza din ta ita ma ta yi ta yi ƙasa buguwar da fawaza ta yi ne sai da kanta ya bugu da wani icce nan ta baji tana mai da numfashi ɗaya ɗaya ki warware kullun da kika yi ki ka yi madin din tun kamin jinin ki fara kwarara domin ban ga abin da zai hana ni salwantar da rayuwarki ba ki saurare ni yake matata musgira mu saurari yarinyar nan tabbas maganar ta akwai kamshin gaskiya in ita ta kashe din ba za ta yi kokarin zuwa nan ba maganar ta abin dubawa ce kada ki bari soyayya din ta rufe maki ido ki salwantar da rayuwar shi shewar musgar cikin rarashi. kina da gudun kina da gudunmuwar da zaki iya bada domin ceto rayuwar din a yanzu haka rayuwar shi tana gab da salwanta na har abada wace ce ki ta ya kika san din me kike nufi da rayuwar shi ke mutum ce ko aljan sannan me ya kawo ki wurin nan a halin yanzu dama kin san an kawo an kawo madina hari ne a halin yanzu musgira ce ta jero ma fawaza waɗannan tambayoyin kada ki damu za ki sa amsar dukkanin tambayoyi da farko dai mu fara raba jikin din da kibiyar can ni ce nan za ni cire ta daga jikin shi domin ni har yanzu ina kokonto a kanki ban yarda da ke ba marmaci ta wanda kuma ya fara fito da tsantsar kyawanta, kika taba kibiyar can daidai yake da karisa hallakar da din ni ce nan wadda za ni cire ta in kuma in kuma kin yi gardama to lallai za ki kashe din kuma ni ma za ni kashe ki matsawa ta fara yi tare da isa gurin din saurin rike musgiran musgar yai, domin sayan ya san muddin ya kyale ta tofa ba za ta bari fawaza ta cire mashi kibiyar ba hannu ta sa ta karya kibiyar biyu ta gaba sannan kuma ta zaro ta jini ne ke ta kwarara har yanzu tamkar yanzu ya ji ciwon me kike nufi da karya kibiyar da ta kasance yar aike ce daga azzalumin sarkin na sarki mugal yanzu kina nufin din zai rayu tabbas zai rayu domin din mutum ne na musamman ko cikin mutane ya sha bamban da sauran mutane yanzu za ni ba ku labari na za ku san wace ce ni da kuma ta yaya na san har nake kararin ya ce ya ceci rayuwata suna na Fawwaza bint Rauhan Diyaga Sauhanin da ke rayuwa jikin din a yanzu za ni warware maku zare da kuma abawa za ku ji labarin da zai ɗimauta tunaninku ya firgitar da kuma hankulanku duk da sun kasance ba musulmai ba amma sun aminta da cewa sun yi imani ba abin da ke damunsa anwar ba ciwon asibiti ba ne ba sun lura tun lokacin da aka kawo su asibiti da sun warke daga wannan ciwon sai wannan ga babban abin da ya fi damun su alamun ciwukan da ke jikinsu sun nuna rayuwarsu ake nema sun yanke shawara da sun ji sauki za su mai da su ƙasarsu domin in suka kuskura suka bari su anwar suka mata hannunsu tofa suna cikin matsala asibitin suna cikin matsala kulawa suke ba ɗakin wanda kuma ko likitoci ne za su shiga sai an bincike su yau tsawon kwana biyu amma babu wanda ya farka daga cikin su suna da kwana uku a ranar suka farka tamkar wasu zautattu ci gaba da basu kula aka ce don dan gab suke da mai da su kasarsu jin wannan magana ta aza jin wannan magana ta za a mayar da su su har kukan farin ciki suka yi ba su da gurin da ya wuce su gan su kusa da yaransu na san sujin na can suna tsumayen ganin mu ina kewar yarana cewar an waɗin wasu hawaye na bin fuskarta ba ke kaɗai ba ni kaina na ji ni ka ni kaina ji na nake yi tamkar in tsuntsuwa in diraga yaran mu wasa wasa yau kimanin watanni bakwai rabon mu da su na san yanzu din yayi laushi zafin zuciyar nan duk ya daina tunda bai ganin mu dole ya sanyi hmm, an wata ce tare da gyara kwanciyar ta samun ta samu kwanciyar ta saman filo duk wasu cike-cike an gama kuma a yau ne jirgin su anwar ɗan zai tashi mota asibiti aka sa su ta kai su airport kwatanta farin ciki da suke ciki a yau ba zai misaltu ba kuma bakin su baki daya ya gaza rufuwa tun da dai suka shiga jirgin ganin kusan duk 'yan najeriya ne fasinjojin da ke cikin jirgin ya sa hankalin su an waɗin ƙara kwanciya kujerar da ke gaban su an waɗin ta kalla mata da miji ne da ƙaramin yaro su da kuma ba zai haura shekara biyu ba rike suke da yaran su cikin farin ciki da ƙaunar juna nadama gami da kuma sakacin da suka yi ne ya sa ta ji wasu hawaye na bin fuskarta ina ma a ce ita ma ta taho da yaransu amma sakacin siyasa sun bar yaran su gida maryam mace ta tsinkayo tana mata magana wa allah muke damun ki kike kuka a cikin jirgi ko ba ki lafiya ne mace da ke gaban kujerar su ne rike da danta, ta wa mata tambayar ba komai yar uwa kaina ne ke dan min ciwo amma yanzu da sauki murmushi ta sakar mata ta har faɗa ni suna na momin nur wannan mijina ne da kuma yaron mu yar uwa kefa cewar momin nur ɗin tana mai kuma sake sakar mata mulmushi an wannan kuma mijina ne sai kuma yaran mu su suna gida muka baro su <coughs> sista mu najeriya muka nufa kefa na ji kamar kin ce yaranki na gida kun bar su ba kya gudun wani abu kika baro su gida ko ko wurin iyayen ku kuka baro su momin nur ɗin ta je mata tambayar ke dai bari sai yanzu nake ganin na yi sakaci da muka baro yaranmu amma yanzu ai ga nan zuwa gare su haka ne kuma sista ubangiji ya sauke mu lafiya an ce hanya mai haɗin zumunta yau ni ma gaci ta haɗa ni da ƴar uwa kin ga mun zama abokai haka ne 'yar uwa cewar anwa ganin yadda matan nan suka haɗa kansu ya sanya abban nur da anwar su ma suka gaisa tare da labarai irin na maza sanarwar da aka fara ce ta sa su ɗaura belt jirgi zai tashi ya sa jirgin yin shiru kowa ya ɗaura tare kuma da rirrike na kusa da shi ɗagawar jirgin ce ta haddasa ma anwa da anwa wata mummunar faɗuwar gaba lokaci ɗaya fargaba gami da tsananin firgici da suka rasa na menene suka ɗarsu a cikin zuciyoyinsu gudu jirgin ke tsalawa a sararin samaniya ba tare da wata matsala ba ko fuskantar kalubale mutanen jirgin kuma hankalin shi kwance masu bacci na yi masu labarai ma na yi in muka kuskura muka dira ƙasar su to fa ba za mu ba za mu yi tasiri a kansu ba babu abin da za mu iya masu na cutarwa ko cewar lazmir fuska a matukar haɗe mu yi har kifa wannan jirgin da duk waɗanda ke cikinsa don kamun su ƙarasa ƙasar tasu mu hanzarta domin alkawari ne na ɗaukar mu. fansa dole ne dole ne mu cika mata wannan buri nata ko don ganin mun ɗaukar mata fansa suna gama wannan magana ne suka bayyana a sararin samaniya gab da jirgi danja ce ta fara harbawa da sauri da sauri alamun akwai hadarin da ke tunkarar jirgin take mutanen da ke cikin jirgin suka ɗimauce suka fara iface-iface masu kuka na yi jirgi da ya rikice rikicewa jirgin ya tamkar kuma zai faɗo ƙasa nan fa anwa ta ruɗe ta hau ihu domin ta san yau kwanansu ya ƙare tamkar yadda ake juya waina cikin tanda haka jirgin ya rika juyawa a sararin samaniya mutane kuwa wasu duk sun suma ko tsayawa ya yi cak lokaci ɗaya kuma jirgin ya yi ƙasa kamar yadda na faɗa maku dai sunana kamar yadda na faɗa maku dai sunana Fauza Bintu Rauhan wato ga Rauhanin da ke jikin din asalin labarin shekaru dubu da suka gabata an yi wani Rauhanin aljani wanda ya kasance musulmi ne wani aljani ya taso ne da matar shi guda ɗaya wanda suke rayuwa cikin farin ciki da kuma jin daɗi riyalatu mace ce kuma mai matuƙar biyayya da kuma haƙuri sai dai duk wannan rayuwar jin daɗin da suke akwai abin da suka rasa shine samun magaji ko magajiya a duk sa'in da Rauhan ya tuna da wannan al'amarin yakan ji duniya ta yi mashi kunci ya rasa kuma wani irin bangare na jin daɗi ne a wani irin bangare na jin daɗi ne a duniyar nan wanda ba su da shi zauna ta gefen shi amma kuma san bai ma san da zaman nata ba dafuka faɗan shi da ta yi ne ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya lula ya kai mijina ka yi hakuri da ƙaddarar da ubangiji ya ɗora mana na kasa samar maka da farin ciki ina mai roƙonka da ka ƙara aure na roƙe ka ko da wata za ta samu dama haifa maka magaji da ƙasa magana hawa yana bin fuskarta ko da za ni mutu babu magaji ina mai tabbatar maki da ba za ni iya aure wata ba da ke na saba rayuwa kuma da ke za rayu har zuwa ƙarshen rayuwata ka daure mu je gurin babban malamin nan ko da za mu dace da samun maganin matsalar mu riyalatu ta faɗa cikin sanyin murya na amince in dai haka zai sa cikin farin ciki mu shirya gobe mu je haka mahaifana suka shirya suka ziyarci wannan malamin tabbas da sun san abin da kunnuwansu za su je masu da sun san tashin hankalin da ke jiran su ba za su yi gigin zartar ziyarar wannan malamin ba maganar ɗaya da ya sanar masu ta fari sun yi farin ciki tamkar su haɗiye juna don murna amma magana ƙarshe ita ta haddasa musu fashewa da kuka tamkar ransu zai fita a lokacin mahaifina ya so ya haƙura da samun magaji domin abin da aka sanar mashi amma babu yadda zai ji ƙaddara ta riga fata malamin ya shaida musu za su samu haihuwa amma da sharaɗi sharaɗin kuwa shine yarinyar da za su haifa za ta zama babbar masifa a duniya ga baki ɗaya amma inda suka yi amfani da wani ruwa da zai ba su yarinyar za ta fara za ta faɗa wani dogon bacci ne da ba za ta taɓa tashi ba har sai sa'in da aka kashe wata bibiyar yarinya da ke makamancin baccin da diyarsu za ta yi wato muzza ya ga lazmir da lazmira shahararrun matsafa ne kuma sadaukai lokacin da mahaifana suka kuma ji wannan labari sun yi matukar murna kuma sun yi jimami rashin ɗiyar tasu da za su yi na wani lokaci magana wannan malamin ce ta dawo da su cikin natsuwarsu ku yi kun ji ku yi sani ya kai rauhan muddin muzza ta farka daga baccin sihirin da ta fada ba a kashe ta ba to fadiyar ku za ta mutu a iya binciken da ne na gano ana gab da haihuwar wani yaro da shi ne zai kawo ƙarshen muzza shi ne zai zama ajalinta don haka ya kai rauhan ya zame maka dole yaron nan na isuwa duniya ka shiga jikin shi ka ci gaba da rayuwa a cikin jikin shi daga lokacin da kaddara za ta rabo shi da gida zai shiga duniya ne inda mahaifan muzza wato lazmir da lazmira za su nemo shi domin jinin shi kaɗai ne zai iya tayar da ɗiyar tasu shi kuma a lokacin a lokacin ne zai samu nasarar kashe mazzaɗin inda ɗiyarku za ta tashi daga lokacin da ta take yi ya kai rauhan ka yi sani ba ni da sani kuma akan rayuwar wani ko kuma mutuwar shi amma jikina na bani matarka da zaran ta haifi wannan yarinyar babu tabbas za ta rayu mai yiwuwa yarinyar na isuwa duniya ita kuma kaddar ta za ta riske ta jin wannan magana hankalin mahaifina ya yi mummunan tashi inda ya riko malamin ya yi addu'a kada in zo duniya in dai hakan zai sanya ya rasa matar shi to fa shi ya fasa ƙara ya mutu babu magaji a rayuwar shi bakin alƙalami ya riga da ya bushe babu fargaba ko mutuwa haka mahaifiyata ta shiga renin cikinta da dukkanin kulawarta ba tare da wata damuwa ba cikin mahaifiyata na da wata biyu din ya shigo duniya tun daga lokacin mahaifina yake rayuwa a jikin shi dini ya sha bamban da duk wasu jarirai da ake haifa domin shi ko da ya isa fara kuka san yin kuka bare murmushi in ka ji kukan shi kuwa to yana hannun yar aiki ne domin kusan rabin rainar shi ma yar aikin gidan ce ke yin shi iyayen shi basu san wata damuwar shi ba domin ko da yana jaririn ma wurin yan aiki yake kwana haka rayuwa ta yi wasan carabke da mu yau riba gobe faduwa ranar da mahaifiyata ta fara nakuda ranar ta sha bakar wahala har ta cire rai ma da rayuwa cikin ikon Allah aka haihu ni ina isuwa duniya wasiyar riyalatu ga Rauhan komi ka gani kaddara ce na ba da tashi kaddara ka yi abin da aka umarce ka aka akan diyarmu domin ni wahalar da na sha na san ba za ni tashi ba lokaci na yayi in ta girma ka faɗa mata ina ƙaunarta na so rayuwa da ita amma kuma kadira ba za ta bari ba ina son kuma ina son ina son ubangiji ya dubi maraicin ku haka mahaifiyata ta cika a wannan gurin mahaifina ya kuka rashin matar shi mai tausayin shi kuma mai matukar kaunar shi daga ƙarshe ya ja mai ya ja yafa mani ruwa na shiga wani irin bacci wanda kuma wanda wanda kuma kashe muzzadin yayi shine ya ceto ni na farko wannan shine sanadin da kuka ji ina cewa din ya ceci rayuwata wannan shine labari na yake lazmira yake guzza yanzu kina da damar kashe ni in ke so shawara ta rage gare ki fawaza ta karasa magana tare da share hawayen da suka wanke mata fuska na ji labarin ki kuma na tausaya maki ina so in ji ta yaya za mu tayar da din domin in hayar sa ran shi tabbas ba za ni yafe ma kaina ba din zai farka daga wannan dogon sumar da yayi amma ki zani ba din bane kadai ke gabar mutuwa a hatta rauhanin da ke jikin shi wato babana shi ma yana cikin hadari din zai tashi amma ba zai sake rayuwa a matsayin cikakken bin adam ba a firgice suke kallon ta jin wannan kalami me kike nufi da haka ki fahimtar da mu cewar musgira din zai tashi in dai kin taimaka mashi ta hanyar yanka jikinki ki zuba jinin jikinki duk duk dai ku junni ne ba jini bane jikinku to da zaran wannan jini ya shiga jikin shi zai farka tamkar bai taɓa wani ciwo ba cita laɓanta ta yi da jin kuma ɗacin kalmar ta ta ƙarshe da za ta faɗa da zaran jininki ya yaƙi da zaran jininki ya ke musgira ya shiga jikin din to daga lokacin kuma kaddarar din ko in ce sakacin mahaifan shi ya canja kaddarar shi tabbas din zai koma rabi mutum rabi aljan